kai Allah ya tsine wa soyayyar nan tarayya da Iliya gaba ɗaya ɗan mutuncin da muke da shi gaba ɗaya ta yi awon gaba da shi kai to kaga kar ka sake tsine soyayya ta na tsine mata din kai ma Allah ya tsine maka auren mu honeymoon din mu a kasashe uku na tsawon wata uku next year muna tunanin haihuwar mu ta farko next five years muna ganin kanmu da yara biyu duk lissafin nan wargajewa zai yi me yasa ba kya ganewa ne me kake gani idan nan da next year din zo haihuwa irin abin da ya faru da aisha ne ma ya faru da ni a hannun wani likita ko kuma ita yar tamu ta rasa ranta kamar yadda maryam ta rasa ranta kin san me barat jiki gida ki je gida ne ce just go